wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam may Allah bless and increase you in knowledge amin ya hayu ya qayyum malam may Allah's rahama be upon your parents amin ya hayu ya qayyum my message is lengthy but please malam respond to it a kullum ana jan hankalinmu akan kyautata wa iyaye a gidanmu mu hudu ne mamanmu ta haifa an dukkanmu mata ne mahaifinmu baya son mu ko don mu mata ne ban sani ba mahaifinmu baya kula da mu abinci ma sai yaya sai ya ga daman bamu balle sutura ko kudin makaranta dukka mahaifiyarmu ce mai yi mana wallahi yana sati bai bamu abinci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sometimes sai ya ba wa mama naira ɗari biyu wai ta yi cefa ne mama ce mai ƙoƙarin saya mana kaya abinci sai ni da nake teaching nake taimakonta yanzu haka ni da ƙanwata muna university amma wallahi bai san komai a kanmu ba i struggle and pay my own fees while mama does for my sisters mahaifiyarmu ta kasance mace mai haƙuri sosai da kawaici sometimes za mu ce ta tafi kawai amma sai ta ce a'a ina za ta je ta bar mu ai shi rayuwa ɗan haƙuri ne malam don don allah mai zan yi wa zuciyata ta daina zafi da ciwo akan abin da yake mana wallahi sometimes i regret having him as a father and i wish there is something i can do about it malam na sha kai karan shi ko wajen malaman islamiyyar mu ko a yi mashi fada zai ce ko zai gyara amma baya yi yanzu mun kai kowanne mun kawo girma i am 23 years and my sisters are 20 17 and 13 years mu duka sun fahimci abin da yake yi ni ce da mama muke musu fada suke gaishe shi da respecting ɗin shi Malang, I am in deep pain about my father's attitude. Please, I need your advice. My mom listens to your tafsir every day. Don Allah ka yi mata addu'a kuma ku ba mu shawara. May Allah continue to bless you. a cikin majmu'un fatawa na sheikh muhammad ibn saleh al-uthaymin al-wuhaibi at-tamimi rahmatullahi alai a mujalladi na goma sha bakwai a nan ba na uku, ya amsa tambaya akan addu'o'i da ake yi ke cire mutum a cikin kunci a rayuwa muhimmiyar addu'a da ya emphasizing a kai ita ce addu'a da ƙur'ani ya karantar da mu in mutum na cikin halin jarrabawa ko ƙunci, ya ce na farko mu sani alhumum walhumum ƙunci da ake sa mutum a ciki dalilin walaƙanci ko tozartawa ko na iyaye ko na abokanan zama ko na mai gidanka a aiki ko mai gidanki a aiki ko mai gidarki a aiki ya ce wannan kafara ne lizinub yakan zama dalilin da ke sa Allah ya kankare mana kurakuranmu don haka wannan jaraba da kike ciki da mahaifiya da 'yan uwanki muna fatan ya zama kafara ne na zunubai na biyu ya ce addu'a da ke da muhimmanci da ke da tasiri wajen cire mutum a damuwa da kunci da halin kakanika yi da yake ba da muhimmancin da cewa annabi ya yi ya yi nasara salihan bayi da dama sun yi kuma allah ya ba su nasara shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin addu'ar da annabi Yunus alaihi salam yayi lokacin da ya samu kansa a cikin kunci da jarrabawa a cikin ruwa da ya samu kansa da kuma jarrabawan kifi da ya samu kansa sai karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ƙarshen aya ta 87 a cikin suratu Yunus cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah tsarki ya tabbata gare ka Allah inni lalle ni kuntu na kasance mina zalimina daga cikin mutane waɗanda suke azzalumai dalilin wannan Allah ta'ala ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin a cikin aya ta 88 gaban wannan aya a cikin suratu yunus Allah ya ce fastajabna lahu sai kawo da fa'un cewa take sai muka amsa masa addu'arsa sannan wane jainahu min algham muka cire shi daga wannan kunci din kuma haka muke cire muminai a kunci ga hadithi jiya da na yi magana a kai na ajabar li'amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan la idan za ka yi mamaki ka yi mamakin al'amarin mumini duk abin da ya faru gare shi a rayuwa alkhairi ne wannan hadithi iya cikin saihu muslim hadithi na nawa dubu biyu na da ɗari tara da casa'in da tara Allah ya muku albarka haka ne hadisi na dubu biyu da ɗari tara da casa'in da tara a cikin saihu muslim don haka duk abin da ya faru ga mumini alheri ne a matsayinku na musulmai mata sai ku ɗauka allah ya jarrabe ku ne don ya ɗaukaka darajar ku allah ya jarrabe ku ne don ya cire ku a cikin wannan halin da kuke ciki nasiha ta zuwa ga mahaifi shine uba aikinsa ba shine tunkuɗa zuriyarsa zuwa ga halaka bai kubutar da su ne lokacin da uba yake tozarta 'ya'yansa yake cin amanarsu wannan bai sauke haƙƙinsa na uba na su kyautata masa amma kuma yana cutar da su ta inda yake mai da kyautatawan yake da tsananin wahala gare su maimakon ya taimaka musu ya kubutar da su daga wuta a nan shi yake tura su zuwa ga wuta ya ayyu halladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun a ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna cikin suratul tahrim aya ta shida kaga ai kubutar da yayanka kake daga halaka ibnu usaimin rahimahullah ta'ala ke cewa wajibi ne ga duk wanda aka bashi wannan amana din ya kula da amana ya kiyaye in mai gida ne ya kiyaye na ƙasa da shi in magidanci ne ya kula da iyalansa da 'ya'yansa idan oga a ofis ne ya tausaya na kasa da shi yana kafa hujja da hadisin da fiyen halitta ke cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna cewa babu wani bawa da Allah zai bashi kiwon mutane har ya mutu yana ha'intan waɗanda aka bashi kiwo face Allah ta'ala ya haramta masa aljanna wajibi ne a kiyaye wannan Allah ya bashi ikon gyarawa su kuma Allah ta'ala ya ba su haƙuri akan wannan hali ya sa su ci jarrabawa Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata wa iyalanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon yin ihsani zuwa gare su